Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Asabar tara ga watan Safar, hijar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da malin ya ƙare mana tarihin sayidina abubakar allah ya ƙara mashi yarda sai muka ga dacewan kasancewan malin ya taƙaita tarihin matuƙa domin littafi ne da dama yake kawo tarihi a tattakaice domin haska kama al'umman annabi su san rayuwan waɗanda suka rayu da mai gidansu su san irin yadda suka taimaka ma annabi wajen isar da saƙon Allah su san irin yadda waɗannan bayan Allah suka jajirce wajen daƙile kafircin kafirai zalincin azzalumai, fasikancin fasikai soye-soyen zuciya ga waɗanda suke so 'yan son zuciyan ne da dukkanin wani taɓargaza da wuce gona da iri da wasu ja'irai fasikai majahannamanta suka yi Allah maɗaukin sarki ya turo annabi ba don komi ba sai don ya rugurguje wannan abin da suke a kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau to sahabai sun ba da gudunmuwa matuka wajen tabbatar da wannan aiki da waɗannan Ah, da Allah madaukin sarki ya yi ko annabi da ya yi Allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda to ba za ka san sahabban nan ba sai in ka karanta alkur'ani ba za ka san sahabban nan ba sai in ka karanta hadisan manzon Allah ba za ka ƙara sanin sahabban nan ba sai ka karanta tarihin su a ah, mazibi wanda yake tataccen mazibi ne daga ƙare-ƙare da rage-rage da ha'inci da kuma ƙiyayya saboda kamar yadda annabi ya fama da maƙiya tun zamanin yana rayu haka sabon nan suke fama da su yadda ka san a yanzu irin su salman rushidi da wannan takadarin da ya fim kwanan nan da kafiran nan na denmark da norway da sauransu suna zagin manzan allah su yi katun su zagi annabi su rubuta littafi su yi ɓatanci ga manzan allah haka dai makiya sahabbai makiya annabi makiya addinin musulunci suke yin irin waɗannan rubuce-rubuce domin su zagi manzan Allah su zagi sabon manzan Allah su waye-waye ga sabon manzan Allah su yi matan manzan Allah sharri da kage da ƙazafi. ko mun fahimci wannan da kyau ko to daga cikin masu wannan aiki a kayar wafit su ne yan shi'a to bayan da muka kare bayanan da Malam ya kawo mana a cikin littafin asmal matalib fi sirat amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib na Muhammad Ali asallabi. Allah madaukin sarki ya ƙara mai yarda sai kuma na ga dacewa mu zo mu ɗan tattauna wasu bayanai da ke da taken ashi'a wa sahaba shi'an shi'a da sahaban annabi to mun gabatar da aqidatu ahlus sunna fi sahabati wa alal baiti wal khilafa mecece aqidan ahlus sunna dangane da abin da ya shafi sahabbai da iyalan gidan annabi da kuma khalifanci mun tattauna wannan bayani a karatun da ya gabata tsab to yau sai mala ya ce aqidatul rafida aqidan yan shi'a jama'a idan aka wata kungiya ce mai fadi za mu zo mu tattauna ma'anan shi'a bidikka a cikin littafin a ƙa'idu a shi'a al'isna a shari'a za mu tattauna bayanin an ce shi'a mai aiki nufi logatan wasu ilahan sai kuma za mu tattauna menene ma'anan shi'a sosai a jin mai aiki nufi da ita in muka zo karanta littafin ismatul a a'imma inda shi'a ko fahimci wannan da kyau ko za mu bayanai da izinin Allah gwargwadon fahimta to anan in aka ce shi'a a ƙasan nan kai tsaye ana nufin waɗannan mazagin sahabbai a yanzu a duniya ma haka ne amma a zamanin magabata can da suka gabata mutanen kirki ma ana iya ce masa shi'a amma a yanzu sunan yana tafiya ne kai tsaye ga waɗannan al'isna a shari'a alji'afariya waɗannan dukkan sarawa ne in ka ɗauko isna a shari'a misali ka ce imamiyya saboda imamiyya ta kasu gida goma sha biyar kamar yadda muka ambata a karatunmu na alfarku bayan alfirak da karatun almilal wan nihal na allama a shaharu satani kuma kamar yadda za ku zo za ku ji a cikin littafin al'awasin min alkawasin da za mu tattauna waɗannan maganganu da izinin Allah to su imamiyya da kaisaniya da gullatu waɗannan gaba ɗaya suna zagin sabon manzon Allah duka Dan dama bayan rasuwan annabi ali ibn abi talibin shi ma da ya rasu to magoya bayan shi to sai suka kasu gida-gida wanda mun fara tattauna wannan kuma za mu zo mu ci gaba to kai tsaye idan magabata suka ce rafida su ne masu zagin sahabbai to a yanzu mutane sun fi sanin shi'a rafida da shi'a kawai shi yasa wani lokacin an ce rafida sai mun fassara mun ce shi'a ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kana karatun littafin kodama'u ba za su ce shi'a na zagin Sabai ba sai dai su ce rafida kuma gano wannan da kyau ko to sura wafid su ne masu zagin Sabai to waɗannan namu na yanzu waɗannan imamiyyan al'isna a shari'a ɗin to su ne rafida su ke zagin Sabai. ina ta mun gano wannan da kyau suna da sunayen da suke kiransu da su iri-iri za ka ji sun ce lata da uzza wai abubakar da umar suke nufi mun gano wannan da kyau ku wani lokaci za ka ji suna cewa awwalu da sani da salisu duk da sabi suke zaki kowa ya san wannan to za yi bayani akan akidatar rafida ya sa na ce a shi'a fi sahaba dangane da sahabban annabi wa azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma aqidansu dangane da sahabban annabi mun gano wannan da kyau ko wal khilafa da kuma menene akidan shi'a dangane da abin da ya shafi khalifanci wane ne khalifa bayan annabi a can wancan karatun da za mu zo za mu yi a cikin wannan a shi'a al'isna a shari'a za ku zo za ku ji ɗan shi'a zai zai ce maka su sun yadda da ali shi ne khalifa bayan manzan Allah bila foslin za mu tattauna mai suke nufi bila foslin wai daga annabi sai ali ba su yadda da abubakar da umar da usman ba in sun yadda da abubakar da umar da usman to an samu alfaslu waɗannan ukun sun shiga tsakanin aliyu da annabi amma aka ce bila faslin to ya zama babu wani abin da ya sha makance aliyu daga zama halifan annabi kai tsaye kenan waɗannan kamar ba halifanci suka yi ba kamar ma ba su a shi a za mu tattauna wannan da izinin Allah in baka san haka ba sai ka zo kana karatun littattafansu ko kuma suna magana sai su rika amfani da wasu kalmomin da baka ganewa sai ka ce mutanen nan an rabu da su ba sa ba karanta littafinsu ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam yace wa ragami hadha tare da waɗancan bayanan da muka gabatar a baya dangane da jan kunnen da annabi yayi dangane da mutuncin sahabban shi da irin darajar sahabbai a cikin alkur'ani fa shi'a su 'yan shi'a inda ma hasarar nafsaha fi da'irat imama yayin da suka tare suka cure waje guda a abin da ya shafi imamanci kadai duk wani rikici na shi'a kawai shugabanci ne harka ce ta siyasa duk inda ɗan shi'a zai maganan awa ɗaya sai ka sami minti hamsin da biyar to daru ne kawai da rigima akan abin da ya shafi siyasa wane ya kamata ya zama shugaba wane ya kwaci wane ya kaza wane ya kaza zage-zage tashin hankali kisa fada ta da hankali kawai shikenan kullun su kenan sai ka ɗauka an kana gaban ɗan shi'a ba a taɓa farin ciki a musulunci ba Kullum cikin tashin hankali da rigima ake ina fata mun gano wannan da kyau to su yayin da suka cure kansu don gane da da'ira al'imama واضطرت إلى الرغم بتحريف القرآن karim to wannan dole tirsasa su ila za'ami suka kai suke riyawa bi tahrifil qur'ani cewa alqur'anin nan an canza shi har littafi sukutun suka rubuta za mu zo muku da cikakken bayani da littafi da gamsassun wayoyi da suka zo daga gare su littafi mai suna faslul khitab fi isbati tahrifi kitabin rabbil arbab faslul khitab wai bayani dalla-dalla fi isbati da ke tabbatar da tahrifi kitabin rabbil arbab da ke nuni akan cewa littafin ubangijin ubangizai ɗinnan an canza shi ina fata mun gano wannan da kyau mun zo da bayanai da ke nuni akan haka in kuka samu karatukanmu na farko-farkon littafin min hajjil muslim na abubakar jabir aljazairi mun zo mun yi bayanai akan waɗannan abubuwa da dalili a cikin littattafansu kuma dukkaninsu kasusuwa sun ɗauke su za mu zo kuma da izinin Allah cikin waɗancan karatuttuka za ku zo ku ji maganganun da majalis ya faɗi a cikin littafin biharul anwar da kuma abin da ah, wannan kulain ya faɗi a cikin usulul kafi da izinin Allah Allah maraukin sarki ya sa mu dace tarrat wa tarrat yayin da shi'a suka takaita kansa a da'ira na imamanci sai suka buƙatu ila za'ami bi tahrifil qur'anil karim cewa dole ne su yadda da cewa alqur'ani an canza shi domin in ba haka ba to abin da suke riyawa ba zai tabbata ba fa innahum rahu yasubbuna hiqdahum ala sahaba ridwanullahi alaihim kawai sai shiya suka waye gari duk wani bakin ciki da damuwa da nunkufurci da duk wani bala'i da alkaba'i da ya zo masa a baki kawai sai ya zo sai su zazzage shi akan sahaban manzan Allah bal tarahum yasubbunahum zaka samu 'yan shi'a suna zagin sahaban annabi bi ashna istifat da siffofi miyagu na zagi da cin mutunci da wulaƙanci kuna gani za ka sun ɗaura ma karya sarka a wuya suna ja wai matar annabi ce mala ya ce haisu lam yusanidu aliyan radiyallahu anhu ta yanda wai su sahabbai ba su goyi bayan da na ba shinda ba su goyi bayan shi sun canza ƙaddaran Allah ba da abubuwan da shi Ali ya imani da shi kuma ya mubaya'a to shi kenan wai su sun cancanci zagi watara kutubuhum haka ma za ka samu littattafan 'yan shi'a tafidu bi karahiyati sahaba radiyallahu anhu cike suke zanƙame da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aidan hiqduhum shadid ala azwajin nabi sallallahu alaihi wa wa sallama zaka same suna matakan kiyayya da gaba da mummunan ambato ga sahabai ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa Aisha as-Siddiqa binti Siddiq radiyallahu anha musamman ma sai da Aisha Siddiqa yar Siddiq Allah ya ƙara mata yarda ya ƙulul kulaini kulaini yana faɗe bisan da shi'i da isnadin shi shi kanshi isnadin maɗan shi'a ne an abi ja'far muhammadin al-bakir isnadin ya tike zuwa ga abu ja'far muhammadin al-bakir annahu qala yace kanan nasu ahlu ridda wai duk sahabban manzon Allah sun yi ridda ba'adan النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bayan rasuwan annabi illa thalatha wai sai mutum uku ne kadai cikin sabon ba kaf sun yi wannan wani irin tafka da warwara ne mutum uku ne suka yaki sauran sabon suka dawo cikin musulunci mun gano wannan da kyau ko waɗannan mutum uku suka ce al-miqdad ibn al-aswad wa salman al-farisi wa aba dhardi al wa waɗannan mutum uku sune ne kaɗai waɗanda ba su yarda ba wa fi mawdi'in akhar min nafsil masdar a wani wajen a dai wannan inda kulaini ya faɗi wancan maganan a cikin alkafi lil kulaini yarwe hadithan yaz'umu anna fihi kulaini ya ruweto wani hadisi a ciki yake riya cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يوما كئيبا حزينا ويوتران النبي ويقري cikin damuwa da ɓacin rai cikin tashin hankali mummuna faƙala lahu aliyun wai sai sayyidina Aliyu ibn abi talibin ya ce da shi mali araka ya rasulallahi ka'iban hazina eh haka kuma na same ka ya manzan Allah cikin damuwa cikin kunci cikin ɗacin rai haka abin da yau babu daɗi ƙala wai sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa kaifa la akunu kadhalik a'a haba ali ta yaya ba zan tsinci kaina a wannan yanayi ba wa qadara aitu fi lailati hazihi domin mafarki nayi a wannan daren da ya wuce anna bani tamim kabilan banu tamim abinda yake nufi da banu tamim qaumu abi radiyallahu anhu wai mutanen sayyidina abubakar wa bani adi da kuma su kabilan banu adi qaumu umar bin al-khattab radiyallahu anhu sune tawagan kabilan su sayyidina umar wa bani umayya da kuma banu umayya duk waɗannan fa ƙureshawa ne ka san gida-gida ne gidan ƙureshawan kamar ka ce hausawa zagi-zagi hausawa kanawa hausawa katsinawa duk menene da hausawa ne to su kuma ashiratu Uthman bin Affan radiyallahu anhu su kuma dangin sayyidina Uthman ne yas'aduna minbari haza an nuna ma a mafarkin cewa za su hau minbari na wannan yuraddunan nasa anil islam za su rika mai da mutane suna rudda suna barin addinin musulunci ƙahaƙara mutane suna ja da baya da musulunci mutane suna barin addinin faƙultu ai ar-rasul ya rabbi fi hayati sai annabi ya ce ya ubangiji na wannan abin da na gani a rayuwana ne zai faru au ba'a da mauti koko a bayan mutuwa na faƙala wai sai Allah ya ce ma annabi ba'a da mauti abin zai faru ne bayan mutuwanka ka duba littafin alkafi ne kitabin Ra'uba, a jiz'i na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas jama'a mun gano wannan da kyau ku wai haka annabi ya faɗi kenayen sai da na al'an gaya mai annabi zai yana cikin baƙin ciki abubakar da umar da usman za su hau mumbarin shi a bayan shi kenan ka kalli wannan ta janibi da ya inganta kenan annabi ma ya nuna ma ali ba zai zama khalifa ba kun gano wannan da kyau ko ya nuna mashi kai ba kai ne khalifa ba a bayana ga halifofi za su zama a bisa tartibi abubakar ne daga nan sai umar daga nan sai shi alima ba a gan shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kasan qur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli ƙoƙarin a zagi abubakar da umar sai kuma a ga khalifancinsu a bisa tsarin allah abin da gani kenan shin za su hau mimbarin annabi ne su zama khalifofi mun gane wannan da kyau ku? a'a annabi abin da yake tunani a wannan ruwaya da suka kirkiro a rayuwar shi haka zai faru sai aka ce a bayan mutuwan ka ne kenan directly in ya tabbata an nuna ma annabi bayan ka kai tsayewa ne ne abubakar ne bayan abubakar umar ne bayan Umar fa to Usman ne ko mun gano wannan da kyau ku to amma da suka tashi karerin sai suka cewa annabi na cikin damuwa kun gano wannan da kyau ku ko kuma suna sa mutane suna barin addini addini na ci da baya ikon Allah sai ga wannan ruwan sai ta zama abin da ya faru kuma ƙarya ne duk inda ka ga an kai addini yau a duniya har Iran din da suke kashe kuɗi wajen karya addinin musulunci da zagin sabon manzon Allah da cin mutuncin alkur'ani da 'yan ɗakin shi a zamanin umar aka yi masu musulunci mun fahimci wannan da kyau ko duk wata gwamnati da take ji ta isa a zamanin sahabbai aka karya kashin bayanta aka tabbatar da addinin musulunci za a yi ba wannan ɗarkaniyar ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan fahimta kyakkyawa ko kaga ruwaya ne suka kara zagi sahabbai ikon Allah sai kuma ga abin da ya faru kene yanzu in ka ɗauki wannan shi sayyidina ali in ya tabbata an gaya mai wannan me yasa bai tara sahabbai ya shirya an yi fada da su a zamanin a kau da su daga abin da suke ba sai gashi shine kuma yake shiga cikin komandojinsu ana zuwa yaƙi da shi kalli irin waɗannan abubuwa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Wani yana daga cikin zagin da suke masahabbai da ƙoƙarin cewa addinin musulunci addini ne ɗan ƙabilanci wanda ba haka ba ne wanda bai karatu ba ka zuwa karanta mai wannan shi kenan sai tafi a haka an mai ƙarya an ce ga abin da annabi ya faɗi kuma da haka ne annabin yana raye zai ce muro a babakarin falisallibin nasi ko umarci abubakar yi ma mutane sallah wanda su kansu yan sha sun roto wannan kuma ali na gidan Allah ya kiyaye malam ya ce wa ya tarifo ulama'u shi'a malaman shi'a suna yin furuci ƙarara kal ash'ari kaman ash'ari ba abul hassan al ba akwai wani malami ɗan shi'a al'ashari al'ummi in ka ce kal ash'ari sai ka ce al'ummi wal da kuma alkashi yana da littafi na tarihin mazaje rijalul kashi wannan bakhti da bakhti wa minal mutaakhirina da waɗanda suka zo daga baya daga cikin malaman shi a waɗancan ƙudama'u ne irin su ash'arul ƙummi da kashi da naubakti malamansu ne na da can ƙudama'u to waɗanda suke ‘yan baya-baya kamar almamakati shi almamakati ɗan baya-baya ɗan zamani ne nan kurkusa suka ce anna awwala man sabba sahaba farkon wanda aka fara jin zagin sahabbai a bakin shi huwa abdullahi ibn saba al-yahudi shine abdullahi dan saba al-yahudi al-ma'ruf ibn sauda wanda aka fi sanin shi da ibn sauda jama'a ba taba sanin zagin sahabbai ba fa a zamanin abu annabi ba a zagin sahabbai a zamanin abubakar ba a zagin sahabbai zamanin umar ba a zagin sahabbai zamanin usman ba a zagin sahabbai farkon zamanin ali ba a zagin sahabbai sai ƙarshen rayuwar aliyu ne aka zo mai da labarin wai gashi ana zagin sahabbai to shi ne ce ya qulun naubakti shi naubakti yake cewa abdullahi bin saba kana mimman azhara ta'ana ala abi bakarin Shi ne wanda aka fara jin zagin abubakar a bakin shi wa umar da zagin sayyidina umar wa uthman da zagin sayyidina uthman wa sahaba da zagin sauran sahabbai wa tabarra'a minhum shine wanda aka fara jin yana cewa yayi bara'a ga sahabbai ba shi ba su qailan in aka tambaye shi kai me yasa kake faɗin wannan sai ce inna aliyan amarahu bi zalika wai aliyu ne ya umarce shi da haka khalahu ali sai sai da na alaran ne sa aka kamo shi fasa alahu an ƙaulihi haza ya ce an ce abubakar da umar da sauran sahabban annabi fa'a ƙarrabihi ya tabbatar da yanayi fa'a mara bi katilihi sai ce a ji a kashe shi jama'a haka fa suke fa har waɗannan maƙaryatan naku na na wannan zamanin yanzu mutum zai je zai yi ƙarya sai zo a gaban ka kuma sai maimaita ƙaryar ina fatan mun gano wannan da kyau diri ɗaya ne ai ai tatattun marasa kunya ne jama'a duk mutumin da ya rasa imani ko to ba yanda ba abin da ba zai iya na ƙarya na ha'inci na cin amana ba ba abin da ba zai yi ba ai babban matsalar shine rashin imani ya tabbatar da cewa yana yi to shi ne sai ya ce a je a kashe shi ali ya ce a kashe shi fasahan nasu ilaihi sai mutane suka fara kururuwa a ya haka ya haka za ku zo ku ci a cikin karatun littafin alintisar lissahabi wal'al za ku ji malamin ya zo ya faɗi me ya sa mutane suke kururuwan ba su yadda a kashe shi ba kun gano wannan da kyau ku suka ce ya amiral mu'minin ya kai shugaban sarkin mu'mini a taqtulu rajulan yad'u ila hubbikum a'a ya zaka kashe mutumin da shi yana da'awa ne akan a kaunace ku kaga ta yadda suka bullo mutane ku ku koma cikin karatun da muka yi na littafin alfarqu bainal firaq a muqaddima za ku ji lokacin da irin su Abdullahi dan Saba suka shigo cikin addini sai suka je suka dafe kan jahilai za su kalli wani bangare kuka fuka karkata ku masu zafi ne eh to shikenan sai su nuna muku khawarijanci ku masu kauna addini ne sai ce to ai shugaban addinin shine manzan Allah to ba wanda ya dace a kaunata su zama shugabanni khalifofi sai iyalan gidan shi da haka da haka suka shigar da waɗannan abubuwa sai mutane suke gani a'a to ai wannan abin da shi ibn saba ya zo da shi ai aunanku ne ma yake kokarin tabbatarwa kuma ya za a kashe shi kun gano wannan da ke ku Ali ya ba da izinin a kashe shi saboda yana zagin sahabban manzan Allah. Wa adafan naubakhti shi naubakhti sai ya ƙara da cewa wa kana bunu saba shi ibnu saba ya ƙulu inda ma kana yahudiyan a lokacin da yake ba yahudi an same shi yana faɗi "Bi biwasaya yushe bunu nun ba da musa cewa wai annabi musa ya bar wasiya cewa in ya mutu to yushe waɗan nun shi zai zama khalifan shi falamma aslama yayin da ya zo ya nuna cewa wai ya musulunta qala wasaya ali na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce to ali ne aka bar mu wasiya Ka kaji asalin inda aka fara samu wata maganan wasiya a cewa tun da ake zamani gaba ɗaya sabai na nan a wata tatsuniya da yan shiya suka ƙara a hadisin gadir wai annabi ya tara mutane dubun dubata ɗiye bayani akan cewa bayan shi wai ali ne kuma sabon nan gaba ɗaya ce ba wanda ya tuno wannan magana duka suka taru gaba ɗaya suka zo suka yi ma abubakar kuma mu baya'a bayan abubakar suka taru har da alan aka zo aka yi ma kuma umar mu baya'a bayan umar gaba ɗaya har da alan aka zo aka yi ma usmanu mu baya'a to kenan in an kafarta sahabbai akan sun bar wasiyar annabi sai a kafarta ali shi ma ya bar wasiyar annabi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa waɗannan abubuwan da suke fadi duk ƙarerayi ne ƙoƙari ne a ruɗa addinin musulunci a nuna addinin musulunci gaba ɗaya ya ƙare ne akan faɗan neman iko ina fatan mun gano wannan da kyau kawai addini shi kullun rigiman shi waye shugaba mulki rigima kaza tashin hankali musulmi ba haka suke ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam yake cewa wa huwa awwalu man ashhara al-qawla bi fard imamati ali shi abdullahi dan saba ba yahudan nan shine farkon wanda aka fara ji ya bayyana cewa ai bayan annabi khalifancin ali wajibi ne kowa ya bi malamin yayi maganganu masu tsawo an taƙaita ne shi ga an yi dige-dige haka famin hunaka qala man khalafa shi'a inna aslan rafdi ma'akhuzun min al-yahudiyya shi yasa sauran ƙungiyoyin musulmi gaba ɗaya waɗanda ba 'yan shi'a ba suka tabbatar da cewa shi'a aƙidanta an samo ne daga yahudanci domin shi wannan abdullahi ɗan saba shi ne wanda ya fara ƙirƙiran duk waɗannan maganganu da zage-zage da duk wani iskanci da ka gani ana yi a yau a cikin addinin shi'a shi ya fara ƙirƙiran shi ka karanta littafin firaku shi'a na naubakti a shafi na 44 zuwa na 45 ina fatan mun gano wannan da kyau Duk wani ɗan shi'an da ya ce ai shi bai san wannan ba sai ka ce je wajen malamin shi ya an so littafin ya kawo maka za ka nuna mai wajen ai ba karatu suke ba ka ce kai karatu kake ba zanga-zanga kuke yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu malam ya ce والأثر اليهودي في عقيدة الرافضة ظاهر من خلال تشابه الكبير bainahuma. ما yace tasirin Yahudanci a cikin aƙida 'yan shi'a masu zagin sahabbai za ka ga kamanceceniyan ƙarara kamanceceniya mai girman gaske wanda in ka ɗauko za ka yi kamfiyarin dangane da aƙidan yahuda da na ‘yan shiya sai ga abin na tafiya kafaɗa da kafaɗa fama aƙidatul wasiya gan ka ɗauko aƙidan wasiya war raja'a da aƙida ta raja'a kaga wannan sai an koya maka mun gano wannan in ɗan shiya ce maka aƙidan raja'a ma'ana wai ali zai dawo duniyan nan in ya dawo duniya zai kamo su abubakar da umar da usman da hafsa da aisha zai masu hukunci ina fatan mun gano wannan da kyau da abubuwa iri-iri kuma za ka zo ka ji a cikin karatukan da za mu ci gaba da yi za ka ji in mahadi ya zo wai zai taso su abubakar kullum sai ya kashe su so ɗari ina fatan mun gano wannan da kyau kaga abin di ya fi kama da tatsuniya wallahi in kana karanta littafin yan sha ko sai ka ganin kaman irin fim ɗin nan Tom and Jerry mun gano wannan da kyau ku abin ya fi kama da ban dariya haka abin ya fi kama da barkwanci haka abin ya fi kama da shashinci haka sai ka ganin wani abin in an faɗa ko sai ka ce wai anya mai hankali ya faɗi wannan na ce malami sai ga ana danganta abin zuwa ga jikokin annabi sai ga bai kamata a ce jikan annabi ya faɗi irin wannan shirgidibadar ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma an ga kalla sai ga isnadin na cike da wasu fasakai makaryata ne Allah shi kiyaye walbada da kuma aƙidan bada'u kowa ya san menene aƙidan bada'u da wanda ya fara ƙirƙiran ita wannan aƙida ta albada ina fatan mun gano wannan da kyau abu ubaid ne mun gano wannan da kyau kowa shi ba ne. Shi ne wanda ya da'awan allantaka ya da'awan annabta a farko ya da'awan kaza ba shi gantakan da bai yi ba ya gaya mutane cewa zai yi nasara matsafi ne kun gano wannan da kyau ko Shi ne wanda ya fara ƙirƙiran cewa ai Muhammad ɗan Hanafiya shine khalifa kuma shine shine commander in chief wanda ya kafa ƙidar aqidan kaisaniya shiya kaisaniya ya ɗibi sojoji aka je bayan gari ya ce Allah ya gaya mai za a yi nasara ana zo aka bibbige su suka ce me yasa kuma yanzu aka yi nasara a kanmu sai ce Allah ya gaya mashi ya fasa daga lokacin ne aka ƙirƙiro aqidan bada'u mun gane wannan da kyau ko abubuwa ne kawai na shirme mala wannan kana karanta to ka kwatanta shi da irin katun ɗin da ake za ma yara wallahi malam bai kaba da karatu ba to amma ba za a dauko ta kulluma abin a karanta mutane ba sai a zo da littafi ana ta baka labari wane kaza kamar misali irin waɗannan littattafan fa irin wanda tijjani assamawa ya rubuta sun mahata da yato tantirin ɗan ɗariƙa ne mai rawan banjo mai rawan mangiri mun gano wannan da kyau ko iskance iskance ba wanda ba su yi ba gaba da shi ya bada labari a cikin littafin shi to wai daga nan kawai shikenan sai je sai ga kuma shi a zagin sahabbai nan suna cewa alkur'ani bai cika ba dan da kan shi ya fara faɗi suna zagin alkur'ani da annabawa a ɗariƙoƙin su na sofaye can kuma sai ya je kawai sai ga kuma a ah, to nan ba annaba ake zagi kai tsaye ba to sahabbai ne kadai sai ga gara wannan da addinin iyayen shi sai ce sun mahata daitu haba yanzu na ga shirya ina fatan mun gano wannan da kyau <laughs> wani yanzu ya gashi da ya bada riƙa ya koma shi'a to kuma yanzu duk waɗannan 'yan shi'an na ƙasanku ba 'yan ɗariƙa ba ne ba daga masalaci 'yan ɗariƙa suke abin nan ba sai mutum ya zo yana cewa wai ai shi da a halin sunna ne a yana kasan sunna tantirin jahili da kiki ka ce kai ka sha sunna mutum ya fahimci addini ya koma shi anya ba taɓa yin haka a duniya ba ina ba ta mun gano wannan da kyau jahili dai za ka samu fito jahili wani kawai wanda dama bai ma da alƙibla to shikenan zai iya bari ya je ya shiga wannan amma wanda ya ƙoshi da karatun sunna a ba taɓa yi batun da Allah ya duniya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wattaƙiyya da kuma ƙidan taƙiyya ƙidan taƙiyya kai tsaye duk waɗannan aƙidu ne na shi'a aina na yahudawa sai ga su keke da keke a cikin aƙidun shi'a ha'inci ne fa kawai ka zo cikin halin shiken, kamar yadda za mu zo za mu karanta za ku ci wai wani ya zo ya samu ja'afar Sadiq ya tambaye shi ya ce shi garin da yake zaune gaba ɗayan garin da halin suna ne to kuma ba wani malamin shi'a da in matsala ta taso zai je zai mai fatawa na addini wai sai suka yi ma ja'afar Sadiq ƙarya suka ce wai sai ya ce to ka je ka tambaye malamin ahlus sunna na garin duk abin da ya gaya maka to saɓa na haka za ka yi shine mu miki in ka tambaye shi kenan Allah nawa ne sai ya ce maka ɗaya to ka riƙe saɓanin haka haka suke ka fahimci wannan da kyau ko so da ya ce duk abin da ka je kai mai tambaya an san da ya baka to kishiyen shi za ka yi in ya ce alagawa ta mala in ni fitsari eh, zan yi tsarki in ya ce eh to su suna saɓanin haka kenan in kai fitsari to yi tsarki jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye za mu zo za mu karanta za ku ji da masdari za a baka sosai a ce je ka duba mu ba mu kwanmu sai da zakara su sun sani yi mala ya ce allati hiya usula ƙidatar rafida wanda waɗannan su ne jigo na ƙidar rafida ila amthilatin waqi'iyya a aqidati ar-rafida bil yahud mala ya ce kai ko misalai ma wanda suke na tabbas ne wanda ke hada alaka tsakanin ƙida yan shi'a da kuma yahudawa za mu zo da waɗannan bayanan bayanan za mu kawo muku su ne a lokacin da muka zo tarihin abu Sufiyan, da tarihin mu'awiya da tarihin mugira ɗan shu'uba da izinin Allah za ku zo ku ji wannan sannan za mu tattauna tarihi sosai da mai da martani a kan waɗannan in muka zo tarihin a Khalid ibn walid da izinin Allah za a fifitar da waji'i na asila alƙawiyya bai na aƙidatar rafida wal yahud sila alaƙa mai ƙarfin gaske ya tabbatar da ‘yan uwan juna ne wajen akida sau da abdullahi ɗan saba wanda ya gina rafidanci ba yahudi ne kawai ya rika ɗibo abin ne kawai yana yin kwana da su kawai allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa yana da haɗari kawai yau mutum ya musulunta cin da kirista ne ko malami ne a can shikenan kawai sai a ce to wai zo ya wa'azi ya ce me yau fa ya musulunta an jima ya wa'azi ya ce me jama'a mun gano wannan da kyau ko biya da wani bakin magana kawai za a nemi wani aji ne na islamiyya wanda suka dan girma kawai sai a saka shi a ciki ya je koyi addini daga farko ba ku da kasa ɗin wani rabar mata ana ta yawo da shi ya ce lokacin da ya musulunta an sa shi wajen karatuka da waye-waye lokacin da ya musulunta bai fada hannun da ya kamata jama'a a saita shi a karantar da shi ba wai sai a kai shi makarantar allo rabaran fada profeso fa aka kai shi makarantar allo sai aka zo ana koya mashi alo an baki wuzal yanzu yana karanta babu ba daidai ba sai aka ce kai malam ba haka ba ne sai ɗauka an mai ƙarin karatu ne ina ba ta mun gano wannan da kyau wa gani sai ce malam ba haka ba ne <laughs> gano wannan inda mu ya faɗo hannun mutu za mu sayar da za a karantar da shi cikin shekaru ‘yan kaɗan sai ga ya samu amma jana na koya mai allo an baki wozal in yi shekarar miliyan ɗaya ba zai wani abin arziki ba Allah ya kiyaye malam ya ci gaba da cewa wa yukhassis al-majlisi fi kitabihi bihar al-anwar ɗaya daga cikin manyan malaman su mai suna al-imam al-majlisi a littafin shi mai suna bihar al-anwar ya keɓance babi guda bi unwan taken babin shine babu kufur thalatha wa nifaquhum wa fada'i'u a'malihim wai babin da zai bayani akan kafarcin uku mun gano wannan da kyau ko da munafuncinsu da abun kunya na ayyukan da suka aikata wai abubakar da umar da usman in ba gane ba sai a ce to wato shi sani kenan da salisu da sani da awulu da salisu shi kenan wai sabon manzan Allah yake abiri da haka za a zagi su za a ci mutuncinsu inda za ka yi magana kansu su na yanzu sai a ce jininka ya halatta kai tintin muka halatta jininka kana bata wa kanka lokaci mu ba irin yan ɗariƙan da kuke masallacin su bane za ku masa rashin kunya su bauku kana kafirin za ka yi mana rashin kunya mu baka jama'a mun gano wannan da kyau ku kana kafirin ya kamata kowa ya tsaya fahimci inda aka sa ma gaba duk wanda ya maka ba daidai ba ka dauki fansa ka rama abin da aka yi maka ku zo ku baje kolin kafircin mu baje kolin musuluncin mu kowa ya ambata ya faɗa wanda ya fi iya tallan hajjan sai a karba duk wani wanda ya iya fiye fi iya talla shi ke sai a taya in su suka fi iya ko ga kafirci yayi ku kafirce in muka fi iya mu baza kowa a fassara a fassara abin da yake akan shi a fallasa shi in ka ce kar a faɗa an ga gaskiya ne kar a faɗa kai ne wa da ba za a faɗi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku kai ne wa da ba za a faɗi ba sun je sun yi ta'addanci a Sokoto duk sun dawo sun makalkale a cikin ku ku shiga tetayen ku game da su kuma ku sa ido game da abubuwan da suke kaiwa da komowa don ba zai yi zai ta'addanci a garuruwansu kuma zai su tsibbace a garuruwanku suna neman su haifar muku da fitina ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙarara majalis ya faɗi wannan a cikin Bihar al-Anwar a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da takwas zuwa shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu wai yana ambatan abun kunya da kafirci da munafincin abubakar da umar da usman yawa mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wal shi'a du'a'un yusammawnahu du'a'u sanamai quraishin ɗan shi'a suna da addu'a na musamman da suke kira da cewa du'a'u sanamai quraishin wai addu'a ne na musamman da ake ake zagin gumakan quraishawa wai abubakar da umar da usman da aisha da hafsa wai waɗannan su ne gumaka na shawa jama'a mun gano wannan da ke ku to shi wannan shi sanamai ta muntashirin indahun ya ɗaɗɗan abu ne kowa ya sani cikin shiya sai dai dama ka yi jabu ne jiya ka shiga wa matbu'un fi kitabi miftahul jinan kuma shi wannan duwawa sanamai shi yana nan an rubuta shi an buga an yada a cikin littafin miftahul jinan wa kitab yushbihu dalail khairat inda sufiya shi wannan littafi na miftahul jinan daidai yake da littafin dalail khairat na sufai wannan dalail khairat wanda yake da salatai da wasu addu'o'i na shirmi kun gano wannan da kyau ko to haka yake a wajen su ‘yan shi'a wannan iftahul jinan ɗin ya ƙolo fihi a ciki aka ce za ka riƙa yin addu'a kana ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Allahumma al'an sanamai ƙorashin wai Allah ka tsine ma gumakan ƙorashawa idan ɗan shi ya ce gumakan ƙorashawa za ka ɗauka lata da uzzaku? da habal da da manata eh to su ba nan suke nufi ba kuma za su iya fassara maka din da cewa suna nufin lata da uzza da hablu da manata amma in isu isu ne za su gama kowaye wai suna nufin abubakar da umar da usman da aisha da hafsa mun gano wannan da ke ku wai waɗannan su ne abokan abin zaginsu jama'a ƙaddara waɗannan ba su san annabu ba ba su san su ba amma musulmi ne da suka yi musulunci har suka mutu a musulunci ne suka yi amma ba waɗannan abokan annabi ne da su ya rayu kuma sarakan shi ne annabi yana sane cikin hayyacin shi ya nemi auren aisha ya aure ta hatta mutu har mutu matan shi ce annabi yana cikin hayyacin shi ya aure hafsa yana riƙe da aurenta har ya mutu matan shi ce annabi da hannun shi ya ɗibi 'ya'yan shi biyu ya ba usman aure surukan shi ne a waɗannan ne su yanzu ne suka zo suka ga a'a a wannan surukutan ba ta kamata ba kuma idan annabi ya gano bai san su ko kaza ba sai zake su ba kun gano wannan da kyau ko ko ba shi aka saukar mu da sotar talaƙi ba ko ba shi ne aka saukar ma da ayoyin nan na cikin Sotil bakara ba da ke magana akan saki kuna fahimtar wannan da kyau ko sai a kalli waɗannan bayan Allah na ƙwarai mutanen kirki da annaba har ya mutu yana mai amincewa da yarda da su wai sai a kalle sai a ce wai su ne gumakan ƙurayshawa gumaka ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma in aka zo ana maganin gumakan to kuma ba a son kai ka buɗe baki ka ce ba haka ba sai sai kawai ka yadda kai ai gumaka ne za su ce Allahumma al'an sanamai ƙorashin. wa hima da kuma ɗagutotunsu wa ifkaihima to bari a karanta muku addan gaba da cin da lokaci ya ƙure sai ku jita gobe an zo sai a fassara wabnatayhima Ladaini khalafa amrak wa ankara wahayak wa jahada in'amak wa asaya rasulak wa ƙallaba dinak wa harrafa kitabak wa ahabba a'da'ik wa alhada fi fi ayatik faqada akhraba baitan nubuwa wa qatala atfalihi wa akhya munbarihi min wasiyyihi wa waritha ilmi wa waritha ilmihi وجهد إمامته وأشرك بربهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر اللهم الأنهم بكل منكر أتوه وحق أخفوه ونفاق أسروه duk waɗannan da ku zo za ku ji me suke nufi da wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa